taimi a inda aka sa ƙura'a wannan shine muke so ku ba mu haɗin kai a kansa abin da ya sa muka tashi kai muke wannan abin bakin ciki ne da kunya ran da duk aka rijayayya aka ce musulmi an gada shi ta hanyar zaɓe a najeriya gaba ɗaya ƙasar nan mutuncinmu ya zube duka wannan wajibi ne kowane mutum ya sa wannan a ransa abu na ƙarshe wanda muke so mu sanar da al'umma duk wanda ya zo irin wannan wurin to ya ba wanda bai zo ba labarin abin da ake kuma in Allah ya so wannan farawa aka yi daga nan har sati da za a yi zaɓe muna wannan zagayen a nan kasan Allah ya kuma muna shirye da duk irin abubuwan da za su taso wanda duk abin da mutum yake nufi ko da mu ba mu wasu za su kama su ci gaba wannan sa muke neman haɗin kan al'umma baki ɗaya muke neman addu'o'insu muke neman goyon bayan su a duk da aka taho a yau mutumin da ya zo ya dubi wannan taron zai ji tsoro ko wannan kaɗai ya isa mutum ya gane addini ba abun wasa ba ne babu wata siyasa da za ta iya tara wannan taron babu wani irin shiri ko wani biki wanda za a tara irin wannan tanin kuma ba wanda aka ba kudin mota wannan ya isa mutane su gane in mun haɗa kai komai muna iya yin Allah ya so a ƙarshe jama'ar ƙasar nan waɗannan maganganun da muke faɗi da malamai duk suka karantar da ku a nan wallahi idan ban mutane ba su ɗauki matakin gyara an gyara ba muka zo muka ji wannan gargadin muka yi aiki da shi ba to nadama sai kowa ya tafi ya yi ta wanda ba za ta kare ba ita kuma nadama duk sanda ake yin ba ta da amfani siyasa wanda ya zargi malamin addini ce dan yake magana siyasa to shi ya jahilci ma mai siyasa domin kalmar siyasa kalmar balarabiya ne larabci kuma shine harkar musulunci don haka tsarin rayuwa duka abubuwa a duniya hudu ne rayuwar kanka ilmi addini abu na hudu siyasa shine shugabanci shugabancin nan na saman duk waɗannan duk yadda rayuwar mutane ta lalace suke cikin wahala an mai da mutane duka almajirai duk rashin kyan shugabanci duk yadda matsayin ilmi ya lalace rashin kyan shugabanci duk yadda ka dubi mutane ka ga halin da suke ciki da da shugabanci mai kyau arzikin da Allah ya ma Najeriya wallahi babu wanda zai wahala kana iya alfahari kake duk duniya ba kasar da Allah ya arziki kamar Najeriya duk duniya ba kasar da Allah ya mai yanayi mai kyau kamar Najeriya duk duniya babu kasar da ta tara san alkurani kamar Najeriya duk duniya babu kasar da take da masoya addinin musulunci kamar Najeriya nan ne za ka tadda mutum da mata amma bai da sana'a sai bara kuma ba a daina ba shi ba saboda san addini wannan tsayawa akan waɗannan ayoyin da muka faɗi aka karantar da mu a nan wurin in ma mutum ya ki koya su in dai wannan duniya ce to wallahi tallahi bai da riba sai dai ya bi abin da Allah ya ce ba da wata riba kuma wannan rayuwar ba wai har a zo zaɓe ba ko zo ba a nan ba da garantin kai wa ko gobe mai gai shi rikici ya ce zai bar abin da Allah ya saboda wani abu da ya shafi duniya eh? kuma matsalar mu kawai daga karatukan da aka yi min cewa rashin komawar mu ga Allah shine matsalar a da wannan nake so in kara cikakkiyar godiya ga shugabannin wannan kungiya na jihar Kano da 'yan majalisu masu taimakawa da jamomi da shi kansa mai girma gwamnan Kano domin mun sha zuwa nan mu zo mu yi taro saboda abubuwan da ya ma addini mu zo har kama ma shi wannan kungiya ta yi kuma har gobe fata muke Allah ya yawaita irin kuma duk wanda yake Kano ko hasidin da shi za a fada to sai dai kawai ya yi dan sana'a ce ga mai ita amma dole sai ya yaba masa abubuwan da ya ma addini da haka wanda biyo biyo bayan shi to ko bai sha wuya a ko'ina ba sai ya sha wuya a wuri biyu kun san wuri zai sha wuya game da malamai wanda biyu biyu bayan domin ya haɗa kan malaman nan ya tafi da su kuma zai sha wuya wajen sarakuna yadda ya yi tafiya da su har yau ba a samu wanda ya taɓa gwamna ya tafiya da su ne yadda ya tafi da su ba kuma an samu zaman lafiya saboda su sarakunan nan da malamai tilas ne mai mulki tafi da su su ba su da makami sai baki shi kuma baki alƙalami kawai ya kama da shi shi kaɗai ne makamin da ake gyara da shi ko a banna da shi saboda haka waɗannan mutanen biyu wani sirri ne duk wanda ya san mulki zai rike su da kyau da haka shi ma Allah ya mai sa kai da alkhairi da na tabbata da yana sanin sai an zunta da inda an gayyace shi don mun zo nan mun yi irin wannan taro na limamai da shi a rufe kuma Allah ya saka mai da alheri yadda ya ɗauki nauyin sa taron a kafafen watsa labarai aka dade ana sawa har aka ji shi duk ƙasar nan kamar ba a Kano don aka yi ba mun zaɓi Kano da fara wannan zuwa ko zagaye saboda matsayin Kano a cikin harkar siyasar Najeriya da matsayin Kano a matsayin da ne wanda yake duk abin da duk jihar da za ka tafi ba inda za ka samu musulmi zalla zalincin kamar yadda ma Ahmad Kabir da zai faɗi ba bangaren da babu a Kano kun gane <laughs> to masu hikima suna ɗaukar duk abin da ya faru na siyasa aka fara kiran Kano insha Allah zai ga mai ƙasar nan dan haka muka zafi Kano muka fara da ita kuma kanawa kasan san da yake ni ba zai ji mai sai ku gode da mun taimake ku ba <laughs> wanda ya zo wannan taro muna fata Allah mai da shi lafiya shi Sheikh Abdullahi Sada Pakistan wanda yake shugaban wannan kungiya na jihar Kano irin namijin kokarin da yake duk wannan an taya mu azuka ba nan kawai kuma ka ga albarkacin aikin da kake yi yanzu har masu sukanka suna nema su soke saboda haka Allah ya saka maka da alheri kuma ya ƙara ƙarfafa a kan wannan aiki a duk wanda ya bada wata gudunmawa kamar yadda aka ambata kuma in Allah ya so gobe za a yi taro da shugabanni na ƙananan hukumomi domin akwai abin da za a faɗi a kan mumbari akwai na ɗaka in Allah ya kai mu gobe lafiya da shi to dai majalisar da ta kwana jiha insha Allah a da dan wannan jawabin ne ko san hanga